صلى الله عليه وسلم أنه قال لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك مع كل وضوء أخرجه مالك وأحمد والنسائي وصححه ابن خزيمة وذكره البخاري تعليقا wannan babin yana magana akan alwala wato babun fi bayanin wudu wa kaifal wudu a shar'i wa ma'anar wudu babin da ke bayani akan alwala alwudu'u bidon milwawi ya'ti bidon milwawi wa ya'ti bi fatihil waw alwudu'u bidon milwawi huwa fi'ilul wudu at-tawaddu'u al-fi'l huwa alwudu'u bidon milwawi الواو وما إذا فتحت الواو يسير المعنى هو الماء الذي يتوضأ به الماء الذي يتوضأ به وهو بفتح الواو وكذلك, وكذلك الأمر في الطهارة وكذلك الأمر في السحور إذا قلت الطهور بفتح الطاء الطهور هو ما يتطهر به نعم. وما إذا قلت الطهور بضم الطاء وهو الفعل التطهر فعلك للتطهر هذا هو بمعنى الطهور وكذلك السحور إذا قلت السحور بفتح السين الذي شيء الذي يؤكل الشيء الذي يؤكل وهو السحور in ka ce as-sahur ma'ana abinda za ka yi sahur ɗin da shi shi ake kiransa as-sahur in ka ce as-suhur shine shi aikin yin sahur din at-tasahhur an gane ko shi sahur din lokacin da zaka ake yin sahur din kenan shi sahur din da kake aikin da kake abin nan sahur din shine wato ake kira as-suhur amma sahur shine abin da ake yin sahur da shi to haka lafazin yake zuwa so shine al-wudu nan wato alwala din yanda ake yin alwala istihbabu siwak ma alwudu ko a wannan hadisi yana nufin naku ya kawo ok to shikenan dai eh, hadisin dai ne yake ya ba fiqhun hadisin ne cewa mustahabbi ne yin aswaki a lokacin kowace alwala shine ma alwudu'i a lokacin kowane kowace alwala ya ce an abi hurairata radiyallahu ta'ala anhu an karɓo daga abu huraira Allah ta'ala ya kara masa yadda alaikum salam wajen zai isa na an gane ko daga abu hurairata radiyallahu ta'ala anhu an rasulillahi sallallahu alaihi wasallam daga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam kala ce an gane ko laula an ashukka ala ummati ba don kada na tsananta wa al'ummata ba la'amartuhum bisiwak da na umarce su da yin aswaki ma'a kulli wudu'in a kowane alwala ko tare da kowane ko tare da kowace alwala wato duk lokacin da za a yi alwala kenan wannan hadisin gashi ya ce laula an ashukka ala ummati la amartuhum akwai almashakka a cikin hadisin za mu fahimci abubuwa guda biyu akwai almashakkatu inda ya ce laula an ashukka in kamai da shi an walfi'il masdar an walfi'il tahwilu an walfi'il ilal masdar zai zamanto almashakka wahala tsanani sannan kuma akwai al'amuru shi ne yake la’amartuhun hmm. al'amuru al'amuru al'ilzam allazi tufidu al'ilzam umarni na tilas to nan akwai tsanani da annabi ambata kuma akwai umarni shi yasa malamai suka ce laula lafazin laula harfu shardin ne harfu shardin ne da hurufu sharɗi guda uku sukan zo da ma'anar eh, akwai harfu sharɗin allazi yufidu eh, alwujud abin nan eh, wujudin liwujudin sannan akwai harafin sharɗi da yake zuwa imtina'un limtina'in akwai kuma harafin sharɗin da yake zuwa imtina'un liwujudin so muna da harufa guda uku na ɗaya lamma lamma a larabci na biyu lau na uku laula kaga eh, shi lamma harfu wujudin ne li wujudin harafi ne da take fa'idantar da samuwar jumla ta farko saboda samuwar jumla ta biyu an gane shine lamma lau kuma harfin in limtina in aka zo da lau a cikin zance to yana kore samuwar jumla ta biyu saboda rashin samuwar jumla ta farko an fahimta laula kuma harfin tina'in liwujudin yana yana wato tabbatar da samuwar wato jumla ta farko saboda rashin samuwar jumla ta biyu ah, yana tabbatar da samuwar abin nan ah, rashin samuwar jumla ta farko da abin nan a ah, jumla ta farko samuwarta da kuma da kuma rashin jumla ta biyu shine harfu imtina'in liwujudin lamma kana cewa zarani a lamma zarani akramtuhu lamma zarani akramtuhu so lamma maɗin nan harfu wujudi ne li wujudin ai al'ikiramu wujud al’ikiramu al li wujudi ziyara kaga duk kowane ya samu kenan lamma zarani akramtuhu amma ka ce kai amfani da lau sai ka ce lau zarani la a akramtuhu lau zarani la a akramtuhu haza hazal hazal jumla tufidu adamu wujudi ziyarati waliza ya yahsul al ikram babu ziyarar shi yasa ba a samu ikramin ba girmamawan ba da karamci karamtawa na wato ba don da ya ziyarce ni da na karrama shi ba a samu ziyarar ba shi yasa ba a samu karramawa ba shi ne ake amfani da lau don da kaga lau dama lau harfin tina'in tina'in yana hana faruwar na farko saboda rashin samuwar ta biyu shine lau lamma laula kuma shine kamar yadda yazo a wannan hadisi laula an ashukka ala ummati la amartuhum bisiwak to kaga liwujudil mashakkati waliza lam yahsul al-amr bisiwak samun mashakka shi ya hana samun umarnin so saboda wannan mashakkar yanzu yin aswaki ba umarni aka yi ala wajihil ilzam ba so samun mashakka din ja'ala al'amra istihbaban sai zanto aswakin yana nan amma istihbaban sunna ne mustahabbi amma ba wajibi ba ba inda a ce ba don wannan mashakka da annabi ambata ba to da an samu umarnin in ko aka samu umarnin kaga ya zama wajibi kenan duk sanda mutum zai alwala dole sai ya yi aswaki amma yanzu idan baka yi aswakin ba ladan da ake samu ne a karkashin aswakin shine ba za ka samu ba amma baka yi laifi ba saboda annabi ya ce saboda gudun mashakka shi yasa bai yi umarnin ba ba don mashakkar ba da ya yi umarnin so samun mashakka din shi ya hana samuwar umarni shine harfu wujudin harfun tina'in wujud an gane ko shine laula so anan kaga yace laula an ashukka ala ummati la amartuhum bisiwaki ma kulli wudu'in akhrajahu malik imam malik ya fitar da wannan hadisi wa ahmad wa nasa'i da imam an-nasa'i an-nasa'i ake cewa ba a cewa an-nisa'i da kasran ni nunun ba wa nunun kasra in ka ce an-nisa'i fasararsa da Hausa kenan na mata na mata amma annasa'i da fataha saboda annasa sunan gari ne sunan gari ne annasa'u can wajejen asia saboda galibin su fa malama hadisi nan galibin zaga ba laraba ba ne <laughs> irin su bukari irin su musulun su duk ba laraba ba ne a gani to shine annasa'i wato mutumin kasar nasa nasa'u annasa da fataha a yawan nunin fataha shine annasa'i an gane go wa sahahu ibnu khuzaima ibnu khuzaima ya inganta wannan hadisi anan kuma sai ya ce wa zakarahu al-bukhari imam al-bukhari ya ambaci hadisin ta'alikan amma mu'allak ya kawo nagu wa zakarahu al-bukhari mu'allakan ko ta'alikan eh yakan ce ta'alikan ko a ce mu'allakan an gane ko akwai hadisi mu'allak imam al-bukhari ya ambaci hadisin amma ya ambace shi mu'allakan amma bi sigatil jazmi me mu'allak aka ga a larabci mu'allak ma ullika ala shay'in idza allakta shay'a ala shay'in fa huwa al-mu'allak wa huwa at-ta'liq karate abu akan wani abu shine allaktuhu allik hadha thawba a gani ala wace alan nafiza rataye wannan rigar akan kofa shine asalin ma'anarta da larabcin rataye abu malamai a hadisi suka ce ta'alik ba sa nufin ratayawa na fata an fahimta suna da wata istilahi nasu da suke nufi suka ce ta'alik sai suke cewa alhadithul mu'allak huwa ma hudhifa min isnadihi rawin fa akthara ala tawali ma huzifa min isnadihi rawin akwai fi mabda'i isnadihi akwai ƙarin mabda ma huzifa fi mabda'i isnadihi ko kace ma huzifa fi awwali isnadihi rawin fa akthara ala tawali saboda muna da irin waɗannan abin na ɗin a gurin malamin hadisi guda huɗu ne wanda duka illa ne a hadisi akwai wadda yake ba sai mun rubuta ba akwai mu'allak ko ta'alik akwai munkate akwai mu'udal sannan akwai mursal hudu kenan go to yanan duka yana da suna da alaka ne da isnadin hadisi ba suna da alaka ne da matanin hadisi ba suna alaka da isnadin hadisi in aka ce mu'allak shine ma hudhifa min awwali isnadihi rawin fa akthara ala tawali kaga sharadi ne ya zama rawin da aka share daga farkon isnadi ne ba daga tsakiya ko karshe ba an fahimta in ya zama daga farkon isnadi ne misalin ka dauko imamul bukhari shine yana da littafin sahihul bukhari ko yana da isnadinsa da yake kawo hadisi duk hadisi zai kawo da isnadi yake kawo ko me isnadi silsilatul rijal din fa eh, silsilatul rijal allazi usnada ilaihim ilaihim ar-riwaya kenan ko al-hadith jerin gwanon mazajen da ke cikin haddathana fulan an fulan an fulan an fulan shine isnadi to imam al-bukhari ya tashi magana sai sai ya ce qala affan haddathana fulan an fulan an fulan har zuwa karshe idan tarihi tarihi aka duba tarihi sai aga cewa shi imam bukhari bai taba hatsuwa da affan ba akwai tazara tsakaninsu lalle akwai wani tsakaninsa da affan to daga farkon isnadi shine daga kan imam bukhari ko kan muslim abu dawo da tirmizi imam malik haka an gane ba. to kaga shi bincike ya nuna cewa bukhari yana ruwaya ruwi an affan sidatin yana ruwaya daga affan ibn isma'il kenan affan ibn isma'il wani rawi ne daga cikin ruwa to wanda imam bukhari na ruwaya a wajen amma biwa sida akwai tsani tsakanin shi da affan an gani to irin wannan shi kaga ya cire rawi guda daya dole akwai wani mutum guda ɗaya da aka cire ba a kawo shi ba to tun daga farkon isnadi ne shi ake cewa mu'allak hadisin ya zama mu'allak kenan saboda an sariyar da rawi guda ɗaya idan rawin sun kai biyu haka in sun kai uku amma dai da sharaɗin daga farkon isnadi ne a cire rawi ɗaya fa aksara ko fiye da ɗaya biyu uku hudu biyar har ma hatta ya silal hadith biduni isnadin kawai ya ce a ce ƙalal bukhari kala abu huraita radiyallahu ta'ala anhu kala rasulullah sallallahu kaza kaga ya share isnadin gaba ɗaya ma to wannan kaga shi ma mu'allak ne amma sharadi dama ya zama daifu daga farkon isnadi an gane wannan shine mu'allak idan ka ce munqati'u shine ma saqata min isnadihi rawin min al-isnadi sawa'an ko mutlaqan sawa'an min awwalihi aw min min awsadihi aw min akhiril isnad tsakiyar isnadin aka ce akhirul isnad shine can inda ya dangana da sahabi shine akhirul isnad to a rasa mutum daya mutum daya ta aka rasa a cikin isnadi to mun munkati ne amma laisa mutlakan ko dai a farko ko a ƙarshe tsakiya ko a ƙarshe duk ana ce masa me mun kata. so uh, kullu munkata'in kullu mu'allakan uh, munkata'i wa laysa kullu munkata'in mu'allakan gaga idan rawi da aka share daga farkon isnadi mu'allak ne kuma munkata'i ne amma in zama tsakiya ne to ba ba bane ya zama munkata'i in a ƙarshen isnadi ne ba ba bane ya zama munkata'i kuma mursal saboda suna da alaka da juna sannan akwai mu'udal mu'udal al-mu'dalu eh, wato asalin mu'udal shine abu mai wahala mai wahalan ganewa shine mu'udal ana cewa da'un udal da'un udal ma'ana ciwo mai wahala mai tsanani mummunan ciwo mai halakarwa to amma in malamai hadisi suka ce mu'dal shine ma sakata min isnadil hadith rawiyani ala tawali rawiyani ala mutum biyu suka saraya ba ɗaya ba biyu kuma biyun da sharaɗin a jere kamar yadda maluki ke cewa abin nan ƙala malikun balagani anna abu hurairata radiyallahu ta'ala anhu qala haka yace balagani anna abu ta kala maliku kamar yadda yake balagatu malik a cikin wadda to maliku lalle akwai mutane a tsakaninsa da abu huraira alal akalli akwai zuhuri a gani da kuma nafi'u nafi'u maula abdullahi bin umar a akalla akwai mutum biyu tsakaninsa da sahabi don shi maliku yana cikin atuba tabi'in maga lalle akwai mutum biyu a tsakaninsa da abu hureta amma ya ce balagani an abu hureta kala kaza to wannan hadisin sai a ce masa mu'udal saboda an samu mutum biyu a jere babu su a cikin isnadin kuma ana gane haka ne wajen tarihi tarihin su marwaita din na fata an fahimta to wannan shine mu'udal mursal kuma shine ma rawahu tabi'iyun ma rawahu tabi'iyu anin nabiyyi sallallahu alaihi wasallama shi ne ake cewa ma arsalahu tabi'iyu ilan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam duk abinda tabi'i ya ya ruwaito shi daga annabi kai tsaye ya ce ya ruwaito daga annabi kai tsaye ba eh, tare da eh, kaga ya sar yadda wani tsakaninsa ba lalle sai sabi ba zai yiwa domin in dai sahabi ne aka tabbatar shi ya sayar to ai ba matsala musamman idan shi tabi'in fiƙa ne so wanda ya sariyar din zai iya yiwa tabi'i ne dan wansa ko kuma sahabi ne akwai shakka a tsakani ba mu sani ba shin tabi'i ne ya sariyar ko kuma sahabi ne ya sariyar shi yasa ake da'afa hadisi mursal na fata an fahimta to a anan kaga nan ya yace zakarahul bukhari ta'alikan bukhari ya ambaci wannan hadisin ta'alikan muallak don ya ruwaito ya ruwaito hadisin muallak ne muallak din shine wancan ruwayan affan ɗin ne yake cewa qala al-bukhari qala affan ma'ana affan ibn isma'il sai ce haddathani fulan ya koro isnadin har zuwa kan abu hurairata radiyallahu ta'ala anhu sai ya mace hadisin amma ya faɗa ne bisigatil jazmi jazmi ya amince da ruwa kenan saboda mu'allakatul bukhari nau'i biyu ne akwai bisigatil jazm akwai bisigatil tamrid ya ga zo da siga ta yankan shaku cewa ya gamsu hadisin sahihi ne shine ya ruwaito ya ce wa sabata an abi hurayta radiyallahu anhu kaza ko qala abu hurayta kaza amma kuma aka ce qila ko wa hukiya mm. in yayi amfani da lafazin kila ko hukiya to shi a gurinsa ruwayar bata inganta ba amma ya zo da ita ne ita ne watakila istishhadan a cikin littafinsa amma nan ya ambaci hadisi ne ta aliqan bi sigatil jazmi hadisi ne sahihi ba shi da wata matsala kuma muslim ma ya fitar da hadisin duk sun fitar kaga abin da ya kamata ma shi eh, ibnu hajar ya ce akhrajahu al-bukhari wa muslim ya fara gabato da su kafin ya kawo maliku da ahmad da sauransu na fata an fahimta saboda duk sun fitar da shi bukhari da muslim don mu ne ma alaihi da bukhari da muslim duk daga abu hurairah ne shi bukhari ya fitar da hadisin wurare da dama da sigogin da lafuza daban-daban banda wancan mu'allaq din shi mu'allaq din ya zo ne da wannan lafazin cewa sai dai shi ya ce la'amartum bi siwaki inda kulli wudu'in a madadin ma'a a wannan mu'allak din amma ya ruwaito kuma da lafazin ma'a kulli wudu'in kuma ya zo ma'a kulli salati tare da kowace sallah so kaga aswaki mustahabbi ne saboda uh, umarnin da ya zo a cikin hadisin yato ba umarni ne ala waje ilzam ba saboda zuwan mashakka da annabi ambata cikin hadisin laula an ashukka ala ummati la amartuhum bis siwaki ma'a kulli wudu'in an gane ko so wannan kenan sai kuma hadisi na gaba kai subhanallah <laughs> eh a to ai ina jin ina jin ina jin abin nasu wuni za su yi don yau na ji labarin suna cewa shi ya samu aka ce ba islamiyya a rufe ba ake nan zuwa ba na fata mafi fahimta don ka kawai za mu kai normal yadda muke tashi an gane saboda shi ya sa masu malamin islamiyya ne nake magana da su su malam wannan yin yin aswaki su malamai suna ambaton cewa wajibi ne abin nan mustahabi ne mutum ya rinka yin asuwaki kowane lokaci musamman lokuta guda biyar yayin alwala inda ludo wa inda sala lokacin da za a yi sallah mutum ya zama da asuwakinsa sai ana ta da kama sai ya fito ya goga bakinsa sai abin nan idan a wajen alabin nan ke amma ya riga ya yi asuwaki wajen alwala kaga ba shi da bukatar ya sake yi kuma lokacin da zai yi sallah so lokacin da za a yi sallah idan ya zama misali ya yi sallan a zuhur sai ya bar alwalarsa har zuwa sallan la'asar ko kuma ya yi magariba ya bar alwalarsa har zuwa lokacin isha to haka lokacin za a isha sai ya dauko asuwakinsa ya goga an gane ko saboda akwai hikimar hakan kamar yadda wani hadisin ya zo kamar hadisin imamun nasa'i da ibn huzaima da sauransu sannan yayin farkawa daga barci sannan lokacin da bakinka ya canja yana ba da smelling mara daɗi saboda haka sai ka sa a suwaki ka goge duk lokacin da bakin mutum ya canja to duk ana bukatar mutum ya rinka yin aswaki da wannan kuma ruwayan nasa'i ta nuna cewa ma annabi sallallahu cewa yake asiwaku ka gani ko matharatun lilfami wa mardatun lirrabbi yana tsarkake baki sannan kuma yana jawo yardan Allah ubangiji gabawa Allah yarda dada kai shin ba za ka so yardan Allah ba na fata an fahimta za ka hadisi ne ya tabbata amma hadisin da suke ruwaitowa cewa fadulu salatin lati yustakula ha fadulu salatin lati yustakula ha ala salatin lati la yustakula ha bi saba'ina ifin a wata ruwa ya ce saba'una ifan. falalan sallan da aka yi mata aswaki da kuma sallar da ba a yi mata asuwaki ba wato falalar da ke tsakanin su ninki saba'in ne sallar da aka yi asuwaki za a baka ninki saba'in sama da wanda baka yi da asuwaki ba wannan hadisi ne za'ifun la ya sifu abadan kulli turukihi da inganta ba a gani wasu malamin suna kawo shi kuma ba sa magana akan hadisin hadisi ne za'ifi da ifun ka gani sannan hikiman da ke cikin wancan ruwayar kamar yadda eh, na ce akwai ruwayar ta zo wanda malamai suka fita irinsu imam bazar irinsu eh, wannan eh, irinsu ibn huzaima da sauransu sun fitar da hadisi ingantacce daga aliyu bin abi talib radiyallahu ta'ala anhu yake cewa annabi ya ce innal abda iza sawwaka ko izastaka bawa idan yayi aswaki ya aswaki kamal malaku khalfahu mala'ika zai tsaya a bayansa yastami'u ilaihi alquran yana sauraron qur'ani yana qur'an da karatun da yake yi in yayi alwala yayi aswaki kenan yayi alwala zai sallah to mala'ika yana zuwa ya tsaya a bayansa akwai mala'ikan da aka wukilta akan wannan shi kuma zai zo ya tsaya yana ta kusantowa yana sauraron qira'ar da yake yi na qur'ani yana kusantoshi yana kusantoshi yana kusanto hatta yaja hatta yudini ilaihi har ya kusanto shi fa yaja alufahu ila fihi yasa bakinsa zuwa bakin mai karatun Fa fama yakhruju shay'un min fihi illa wa fi famil malak to shine sai yake cewa faɗahiru afwahakum lil qur'an ku dinga tsarkake bakunan ku saboda qur'ani in za ku yi karatun Qur'ani ku tsarkake bakin ku tukuna kafin ku yi duk mutumin da zai tilawa yayi aswaki sannan yazo yana tilawa ko kuma zai yi sallah yayi aswaki sannan yazo yayi sallah ko shaka babu kaunarsa a wurin Allah zai dara kaunar Allah ga wanda bai yi aswakin ba amma ba cewa aka yi sallar tana da falala saba'in sama da wanda ba mata yi aswaki ba wancan hadisi ne za'ifi amma wannan Allah zai kaunace shi sama da kaunar da zai wa wanda baya aswakin a masallar sukan haka ne kowa ya danganta da sallar kuma sun mutum ya tsaye da sallarsa ta cika ta kusanci ta annabi falalansa da dadansa ta fi yawa sama da wanda sallarsa bata kusanci irin ta annabi ba wannan kuma yana aiwa wanda bai asu wakin ma yafi ka iya sallah <laughs> na ba da fahimta to amma ka dara shi kuma da wajen kayi waki kuma mala'ikan nan da zai zo domin innal mala'ikata tata'azza mimma yata'azza minhu banu adam haka annabi ya faɗa wata ruwaya wani hadisin mala'iku suna cutuwa da irin abin da dan adam ke cutuwa da shi duk abin da zaka sunsune shi ka ji sa mara daɗi ka ji rashin daɗi to haka mala'ika ma an ya ji wannan yana jin rashin daɗi to in baka wanke bakin ka ba ka je kana tilawa ya kawo bakinsa kusa da bakin zai ji wari ya zai ji wai <laughs> ji daɗi ba ko da ake so musamman shi mai kira'a ƙari'i ya kamata ya zama kullum bakinsa tsaf ba irin garda wannan wanda kullum za ga bakin su wani ma gardin ka ganshi bakin sa wani iri baya aswaki baya kuma brush ka gani Allah ya sauke sai an imran anna uthman bin affan ko radiyallahu anhu da'a bi wudu'in فغسل كفيه ثلاث marratin ثم مضمض واستنشق واستنثر ثم غسل وجهه ثلاث مرات ثم غسل يده اليمنى إلى المرفق ثلاث مرات ثم اليسرى مثل ذلك ثم مسح برأسه ثم غسل رجله اليمنى إلى الكعبين ثلاث مرات ثم اليسرى مثل ذلك ثم قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ توضأ نحو وضوئي هذا نعم، ما نحو نعم. نحو وضوئي هذا cikon hadisin wanda watakila bai kawo naku ba amma wasu nuskokin sun kawo sun makala man tawadda'a nahwa wudu'i hadha thumma salla raka'ataini la yuhaddithu fihi ma nafsahu ghafara ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi wasu nuskokin sun kawo wasu kuma ba sa kawowa amma haka ta zo hatta a cikin bukhari da muslim duka an gane ko wasu nuskokin bulugul maram din kuma sun kawo amma wasu nuskokin za ga babu na ku akwai kowa na shi babu ko da yake guda ɗaya ne dole eh ya kawo a ƙasa ko a to shikenan ai kaga khalas dama ya kawo shi wasu nuskokin ba za kawo wasu zaka samu wanda suka yi ta'aliki a littafin littafi wanda yake muhakkak mu'allak to sai ga suna kawo shi a ƙarƙashin abin nan din an gane ko humran humran ibnu aban ake ce masa humran ibnu aban wato dan ammin suhaibu ibnu sinan kun san suhaibu ibnu sinan ar-rumi wanda ake ce masa ar-rumi babban sahabin nan na annabi sallallahu alaihi wasallama to shi humran ibnu aban dan sa ne humran ibnu aban birarren bawan usman bin affan saboda an ribato shi ne a wani yaƙi da aka yi aka ribato shi khalid bin walid ya ribato shi humran cikin ribatattun yaƙi da wani yaƙi da aka yi ya zo kuma ya musulunta sannan kuma shi kenan usman ya saye shi ya yanta ya saye shi ya yanta ya zama cikakken ɗa saboda aka yi zama yana hidima wa usman ibn affan sau da yawa um, shi ba sahabi ba ne shi humran sauban shi ne sahabi shi kuma bararren bawan annabi ne akwai sauban akwai humran shi humran ibn aban shi bawan usman ne ibn afan dan uwan dan dan ammin dan ammin suhaib ibn sinan ar-rumi shi kun san suhaib din ba wai dan rum dan kasar rum bane saboda lokacin kafin zuwan musulunci aka aka eh, kasar rum suka kawo hari a ƙauyen su sai aka ribace shi yana karamin yaro sai aka tafi da shi zuwa rum kasar rum turawa turawan italy so tafi da shi zuwa rome shi suhaibun romi shi yasa ake ce masa suhaibun romi a can ya girma har ya yi wayo ya girma ya zama mutum yana hannunsu a can a matsayin bawa yana musu ayyukace aikace da hidindimu da sauransu sai daga baya wasu mutane suka sayo shi daga can irin yan kasuwa haka suka je suka saye shi sai suka taho makka da shi a makka kuma sai ka sayar da shi <laughs> haka zai da ne eh, abdullahi ibnu jud'an akwai wani ana ce masa abdullahi ibnu jud'an aka ce shi ya saye shi ya kuma yanta shi don haka ya zauna da su a makka har ya zama wani shi ma ya yi kuɗi ma a nan maka shi ma to lokacin da aka aiko annabi sallallahu yana cikin as unal al-awwalun suka yi musulunci kuma mimman ka gani ko mimman udhiba a cikin makka wanda suka yi musulunci an musu azaba sosai saboda bai da kowa asalinsa balarabe ne a kasar iraq can wajen um, um, mosul kasar iraq a tsarinsa a tanto nan rumawa suka kawo hari suka ribace suka tafi shi to ya zauna a can ya girma sosai gaba ɗaya sai ya zama akwai akwai lakan wa huwa alkan alkanul lisan ma'ana bai iya larabci sosai ba saboda ya taso cikin turawa ne can tun yana ƙaramin yaro har ya girma can kaga ba shi da wasu da yake larabci da su za haka haka zai taso ya iya turancin ya iya yaren su gaba daya ta amma larabcin bai iya ba sosai sosai kadan kadan yake yana da ina a cikin larabci to shi yasa bai iya larabci sosai ba san da yadda aka dawo da shi maka da girman sa ya sake tun da dama can yaren sa ne sai sake koya kuma ya dawo da yaren sosai shi suhaibu ibn sinan ar-rumi shi yasa suke ce masa ar-rumi saboda zaman sa a rum ka gani to shi shi humran bin sinan shi ne ruwaito mana wani hadisi daga na umar radiyallahu anhu na usman radiyallahu ta'ala anhu yake cewa da abi wadu'in usman ya nemi ruwan alwala da'a iza uddiyat bi ba ba jar to ya dullu ala abtalab idan da'a lafazin da'a kira kenan ko to idan aka yi masa ta ta'addi da ba'un aka ce da abi kaza bi ma'ana dalabahu ina a larabci don aka ce da abi kaza ai dalabahu zaga ana fasarawa ce yayi kiran a kawo masa ruwa amma wannan akwai abin na ciki ka faɗi asalin ma'anar tunda ita larabci haka shi yasa kaga lau ba tana zuwa harfin tina'in limtina'in ba mm. lau amma tana zuwa da ma'anan an wato bi ma'ana tana zuwa bi ma'anar an ma'ana ta an lau so in ka zo fassarawa in ka ga lau a cikin magana da ta zo da ma'anar an za ga galibi lau ɗin in ya zo za ga galibi mai ma'anan an ɗin almasdariya wato yana zuwa da lau bi ma'anar masdariya wanda yake zuwa da ma'ana an almasdariya za ga galibi fi'ili mudari ke biyo shi kuma in ya biyo shi fi'ili mudari ba za ga damma ba ai ba za ga fataha ba kamar yadda an ke yin fatan huwa bi ma'ana an walakin la yansibul mudari misali inda Allah ke cewa ya yawaddu ahaduhum law yu'ammaru kaga yana da ma'anan an ne anan din amma la ya amalu amala an saboda haka baya nasaba shi yasa baraka ce law law yu'ammara ba amma ka tashi fasarawa zaka fasara shi da ma'anar a nan gurin ba da ma'anan lau ba na asalin ma'anarsa harfin tuna in limtina saboda haka a nan yakan zo da wannan ma'anan da yake ba larabci muke ba dai sai dai wani lokaci za a ringa jeho irin wannan sai ce gagari ya waddu a ahaduhum ɗayansu yana burin lauyo ammaru ina ma a raya shi yana bukatan a raya shi wato yana da burin a raya shi a raya shi zuwa shekara dubu alfa sana wa ma huwa bi muzahzihi minan nar ko an raya shi ma dai ba zai nisan shi daga wuta ba tunda bai imani ba ko yayi tsawon rayuwar ma dai baya son mutuwan to zai zai mutu dai kuma wannan tsawon ransa ba zai sa a nisan shi daga wutar jahannama ba eh Allah kiyaye amin so da abi wadu'in ya nemi ruwan alwala a kawo masa kaga wannan yana nuna wato tawadu'u na Uthman khalifa ne fa shine khalifatul muslimin lamma talaba bil wadu'i waqta izin huwa khalifatul muslimin mm. a wancan lokaci khalifa ne shugaban kasa kuma ba shugaban kasar Yaman kadai ko Saudiya kadai ko Iraki ko Sham ko a gaba daya karkashin sa suke gaba daya wayannan kasashen duwa karkashin sa yake shine shugaba shi kadai kaga babban shugaba ne go khalifan musulmi na duniya ne duka amma ya zo ya ce a kawo ruwa ya kawo ya yi alwala a gaban mutane don su gani ya koyar da su kaga akwai tawadu'anci akwai tawadu a lamarinsa usman bin affan fa gasala kaffaihi eh lafiya ayo ba makarantar an gane ba fa gasala kaffaihi talata marratin ya wanke kafarsa sau uku ai kafaihi tafikan hannun shi sau uku summa madmada sannan ya kurkura baki wastan shaka ya shaƙa ruwa a hanci wastan thara ya fyace kaga nan ya nuna kaman kaga sau ɗaya yi wannan madmada wastan shaka wastan thara a ruwayan aliyu bin abi talib kamar yadda ya zo a cikin sunan sai ke cewa madmada wastan shaka wastan thara min kafin wahidin daga tafin hannu ɗaya wato in ya ɗebo ya ciko sai ya kurbi rabi ya kurkura bakinsa ya tofar ragowar rabin da ke hannunsa sai ya shaƙa da hannun dama yastan shiko bi yaminihi wa yastan thiro bi shimalihi wannan ita ce sunna in ya ɗebo sai ya kurɓa. ya kurkura ya tofa sannan ya shaƙa ragowan sai ya sa hannun hagu ya fyace kaga istin shak a cikin hadisin laqit ibn sabura sai yake cewa wa balik filistin shaƙi illa an takuna sa'iman kaga shakar kenan ba wai haka haka ba taba hanci ake ba kamar yadda wani za gani na alwala zai ga shafe wani haka <laughs> baya shaka komai a hancinsa kuma abinda me ma'anan shak. huwa jazbul ma'i bi quwwatin fil am shine ma'anar istinshaq jazbul ma'i bi quwwatin istinthar kuma shine ikhrajuhu min al anfi shine istinthar ka shaka in ka shaka ya shiga hancinka sosai sannan ka fyato Shi ne kai in baka yaka wato ka bar lum'a <laughs> cikin alwalanka alwalanka tana da matsala to ina sallar kuma za ta je eh dama annabi ya faɗa ai la la menene la tatimmu salatu ahadikum hatta yusbiga wudu'ahu kama anzala Allah a wata ruwaya yace sallar ɗayan ku ba za ta cika ba har sai ya cika alwalarsa kamar yanda aka umarce shi a wata ruwaya kama kama umira a wata ruwaya ce kama anzala Allah kamar yanda Allah ya saukar da magana alwala to ashe kaga kenan dole ka yi ba wai kamar ra'ayatun nasa ya na ba dole mutum ya yi shi yadda annabi ya ce in ba ka ba to sa akwai matsala ba don la salata biduni wudu'in ka gani kina isin ka shaka sannan ka fiyace kaga ba kawai yayi wani haka haka haka wanda ya haka kuma ba a raba tsakanin kurkuran baki da shakarwa a hanci ya zama ruwan da za a kurkure baki a ɗebo shi daban ruwan da za a shaƙa kuma a ɗebo shi daban haza bid'a tafriq bainal madmadati wal istinshaq bid'atun la dalila alaihi albatta akwai hadisai da aka rawaito a kansu amma hadithun ne da'ifa la yasihu walau bi majmu'i turuq ko an haɗa hanyoyi ma ba ya saboda wannan shine wannan ruwaya ta Uthman cikakken ruwaya ce akan akan alwalar Annabi sallallahu alaihi wasallam ka gani to saboda haka ya shaka ya kurkura ya shaka ya fyace na fata akwai maganar da mai muktasar yake faɗa yace sittun min sittin eh, shida daga shida da shida shine ma'ana ka kurkura bakinka sau uku daban ka shaka sau uku daban ka fyace sau uku daban sittin min sittin kenan <laughs> to wannan wannan maganar bata yi ba maliki malikiya dama sun ce a rarraba tsakanin shakawa da fiyace da kurkura baki kuskure ne sun gina ne akan wancan da ifin hadisi za mu riske hadisin a cikin nan a yi magana a kansa shi ibnu hajar fa ba ya kawo duk abin da ya kawo nan ba ya ce wa duk wajibi ka aiki da su ba ya ce dukkan malamai hadisan da suke aiki suka yi aiki da suka gina hukunce hukunce da su su ne na kawo su anan sawa'an ya inganta ko bai inganta ba shine tara su anan ba wai ya kawo ne cewa ko duk abin da gani a ciki ya inganta zaka yi aiki da shi ba wanda shi da kansa ma wani lokaci yana da afarwa ya ai in ya kawo anan wani lokaci baya da'afawa amma ka koma fatawul bari za ga yayi magana kan ruwayar a cikin sharhin fatawul bari ko kuma ka koma littafin sa talkhisul habir za ga ya yi magana kan ko da anan bai da'afa ba a can ya da'afa za ka wancan shine asali na fata an fahimta thumma ghasala wajhahu ga za ka yi wannan sau uku kenan ka ɗebo ka kurkura ka kurba ka rage sai ka kurkura ka tofar me ma'anan madmada shine taharikul ma'i fil tahrikul ma'i filfami ka kurkura ko ina ya shiga cikin bakin ka shine ma'anar madmada ba wai ka zuba kawai ka tofar a in ka kurba sai ka motsa ruwan gaba daya ko ina cikin bakin ka sannan ka tofar ragowan sai ka shaƙa ka fyace daya kenan sannan ka ɗebo ka kurɓa ka shaƙa ka fyace biyu sannan ka ɗebo ka kurɓa ka shaƙa ka fyace uku shikenan sau uku min kaffin wahidin almadmadatu walistin shak walistin tsar min kaffin wahid laisa min min a kuffin salat min kaffin wahidin kul min kaffin wahid sau uku zaka yi haka an gane ko thumma ghasala wajhahu thalatha marratin sannan ya wanke fuskansa sau uku kaga wanke fuska shi ma yayi sau uku kenan cikakken wanki kenan ko thumma ghasala yadahu al-yumna sannan ya wanke hannunsa na dama ilal mirfaqi zuwa gwiwan hannu talata maratin sau uku mirfak ana karanta shi a ce mirfak bi kasirin mim wa sukunin ra ana cewa marfak da, fataha na mimun da kuma abin din abin na fa'un sukunin ra'un mirfak ko marfak to ya halatta karanta su haka summa yusra mithla zalika sannan ya wanke hannun hagu kwatankwacin haka ko kamar haka kamar dama kenan shi ma sau uku summa masaha bi ra'asihi sannan ya shafi kansa a nan bai faɗi sau nawa ba amma a ruwayan aliyu bin abi talib fa masaha bi ra'sihi wahidatan kamar yadda zamu ci karo da hadisin kaga sau ɗaya kenan amma akwai ruwa ta zo ta nuna za a yi sau uku alal jawas za a yi sau uku ka shafa ka dawo ka shafa ka dawo ka shafa ka dawo amma alal jawas ne al'asul shine sau daya kamar ne zo wannan ruwayar ta bukhari da muslim an gane ko haka nan kuma kamar yanzu a hadisin aliyu bin abi talib masahabi rasi wahidatan ay mashun wahid an gane thumma ghasala rijlahu al-yumna sannan ya wanke kafarsa ta dama ilal ka'abaini zuwa idon sawu ثلاث مرات sa uku kaga wanke kafa masa uku ake ba kawai ka dinga bulbularwa bulbul bulbul ba a sau uku za ko a buta ne ko a gwangwani ko a bakin famfo ne sau uku za amma akwai kuskuren da wasu ke yi cikin alwala sai a famfo ya bude famfon nan sha to shi na haka tana ruwa na ta zuba sai dai ya danga alwalarsa kawai ruwa na ta zuba wannan kuskure ne sau da yawan mutane za ka suna yin wannan haka barnan ruwa kenan kuma al-israfu israful ma'i fil wudu'i bid'atun israf barna kenan ai na ruwa wannan bai halin bai kamata ba mutum in za ka yi akan abun nan sai ka dan bude ka rufe ka wanke ka dan bude ka rufe haka za ka yi ta yi amma ba ka bude shi sha yana ta zuba wannan kuskure ne kuma wasu zaka ga har ma malamai suna yin haka saboda mai ai matsalar da muke fuskanta shine mafi yawan mutane ga ilimin an karanta shi theory amma in practice babu ba apply to aiki ko malami ne galibi ga wasu malaman suna yi ne amma lokacin da suke ba sa hararo ga abin da sunna ta ce kawai yi suke yi kawai amma karatun akwai shi <laughs> wannan matsala ce wallahi akwai matsala sau uku za ka yi ka zuba ka goga ka cucuɗa da hannunka sai ka ƙara zuba ruwa ka cucuɗa ka cucuɗa ka ƙara zuba sau uku haka ake yin alwala kafar dama haka kafar hagu ma sun mal yusura mithla zalika sannan kafar hagu kamar haka wato ita ma sau uku kafar sau uku dama hagu haka kamar yadda ka wanke wannan sau uku wannan sau uku na hannu sun maƙala sannan sai ya ce sai ya ce me ra'aitu Rasulallah sallallahu alaihi wasallama tawadda an nahwa wudu'i hada yace na ya gama suna kallo saboda asali tambaya aka yi masa game da alwala yadda ake alwala sai ya nemi a kawo ruwa ya yi musu in practice a aikace don a aikace ya fi kama kwalwa sosai sama da ka karanta mutum a karanci shi yasa ake so malami ya rinka in zai koyar da ɗalibai ko su abubuwan da dole ka yi musu ka yi su in practice za su fi rike abin sosai sama da ka dinga karanta musu koyi abin ka akwai karatun da dole ka yi aikace tukuna bayan in ka yi a karance ka zo ka yi musu aikace kamar alwala kamar sallah a makarantu dole a dinga yin haka ana koya wa yara kaga da da ana yin wannan malamin arabiya duk da ana kai shi shi karshen lesson karshen <laughs> lokacin tashi kusa da lokacin tashi ake sa malamin kwakwalwa ta abu na to amma duk da haka dai ana samun ci gaba dai kaɗan ko kaka to kaka shi ne sai ga ana yin wannan aikace alwala ya fito da ɗalibansa a zo a yi alwala a kuma yi sallah a aikace da ana yin haka a primary schools ma kaga yanzu ya kamata islamiyoyi islamiyoyi yanzu suna yi wasu islamiyoyin sukan yi aikace yana da kyau wasu abubuwa a aikace ake su taimama su abin nan duk aka karanta musu kuma a yi musu aikace su gani a aikace yadda ake yi na ya ce haka ya gama zan Allah ya yi alwala na hawa wudu'i haza irin alwala ta wannan haka annabi ya yi sallallahu alaihi wasallama a wancan ruwa ya ce man tawadda'a na hawa wudu'i haza duk wanda ya alwala kwatankwacin alwala ta wannan ko irin alwalata wannan thumma salla ni sannan ya salla raka'a biyu la haddisu, fihi ma nafsahu bai zantar da zuciyarsa a cikinsu ba ma'ana bai yi waswasi ba ai lam tawaswas bai yi waswasi ba bai rinka tintintinin wasu abubuwa daban ba yayi salla din wato yayi salla ya hararo da tunaninsa gaba ɗaya gaban Allah gaba ɗaya a lokacin yayi in yayi wannan baya tunanin kasuwa kaza ko wuri kaza ko shago kaza ko wasu ayyuka da zai je yayi yana ta tunani a cikin sallah to ya zama lam yuhaddith fihi ma nafsahu ko la yuhaddith fihi ma nafsahu to ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi za a gafarta masa abin da ya gabata na zunubansa malamai suka ce sagair ake nufi tunda wasu ruwayoyi sun zo sun nuna sun yi kaidi sun yi kaidi banda kaba'ir sai sagaira wanda baya da kaba'ira kuma sagaira ne sai a goge masa gaba daya sagairan duk sagair ɗinka za a goge gaba daya komai yawan su in kai wannan a gani in kuma baka da saga irin kuma shike nan sai a kara ma wata daraja yana yiwa ya zama mutum bai da ira <laughs> a gani sai a yafe mutum gaba daya don dama haka annabi ya fada ko idan mashtuni batil ba'ir. a wasu ruwayoyi da dama suka zo akwai ramadan ila ramadan ko ka salawatul khams wa ramadan ramadan ila ورمضان إلى رمضان والجمعة إلى الجمعة مكفرات لما بينهن سيكا وشرط يتي إذا مشتنبت الكبائر matukan an nisanci manyan zunubai amma mutum yana ta aikata manyan zunubai to ashe ba za a yafe masa ba ko da ya yi wannan sai dai mun zunubi ya zo mutum cikin kuskure to wannan kuma kaga Allah yana daga kafa akan kuskure ko ko aka tilasta mutum da sauransu aya ma haka ta ce mana ko cikin suratul nisa'i in tajtanibu kaba'ira ma tunhauna anhu sai ce kafir nan shine jawabu shart kaga idan aka rasa sharadin to jawabin sharadin ma ba zai zo ba eh, in kun nisanci manyan zunubai to kafir an ankum sayyi'ati wa nudkhilukum dakhalan karima sai mu yafe muku manyan kananan zunuban Allah shirar da mu to to sai mu tsaya